mata shagudin walakanci to kamar yadda muke gaya muku ni na sani cewa in dai kaga mutum ya ki gaskiya to wahala kawai zai sha yawa wannan sunnar Allah ce da bata taba canzawa ba in dai kaga mutum ya ki gaskiya wahala zai sha kullum ni abin da nake cewa shine idan da tabarbaru sukan sa ɗan adam ya rayu wallahi Allah ba zai saukar da littafi ba idan da kuwar da muke da ita na tunaninmu ta kai mu mu yi rayuwa tiriyan tiriyan yadda za mu ci nasara a kan rayuwa wallahi da Allah ba zai saukar mana da littafi ba amma duk inda kaga Allah ya sa maka ɗan jagora wallahi ya san ba za ka iya tafiya da kanka ba ne duk abin da kaga an sa maka ɗan jagora wallahi kai ba za ka iya tafiyar da kanka da kanka ba ne ba kuma nukta ta biyu shine galibi abin da ke hana mutum shari'a ko mu bi dokokin Allah yadda za mu ji daɗi shine muna auna shari'a ne da kwakwalwar mu. ni na sani cewa ko da babu dalilin shari'a duniyan nan yadda take da faɗi yadda bauchi take cike da mutane wani baka san shi ba baka taba ganin shi ba kuma dan bauchi ne wani a nan garin aka haifi babansa aka haifi mamansa kai ma a nan garin aka haifi babanka aka haifi mamanka amma har yau ba ku taba haduwa ba kuma kace za ka zauna a cikin duniya ka rayu kuma baka bukatan Allah ya sa baki a rayuwarka ni na san wallahi ba za ka ci daɗin rayuwa ba in dai ka yadda duniyan nan ba kai ka ta ba Allah ne ya yi ta wanda ya yi duniyan kuma ka ce kar ya sa maka baki a rayuwar da za ka yi a duniya na rantse da Allah banda ka ta wahalar rayuwa babu abin da za kamar yadda muke nanatawa dalilin da ya sa dalilin da ya sa Allah ya saukar da shari'a tausayinmu ne kama Allah eh wallahi ce da annabi wa ma kunta tarju an yulka ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbik Allah yace baka taba tsammanin za mu saukar maka da wannan littafi na alkur'ani ba kamar wani ne yace to Allah don me ka saukar da littafin sai yace illa rahmatan min rabbika tausayin ku ne kawai ya kama ni inji kai al'abdo tsarin da aka ce tausayinka ne yasa aka saukar kai kuma kana gudun abin to ki faɗi yadda za ka yi rayuwa mai daɗi wallahi ba zai yi ba Allah ya ce wa annabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya ce ba mu aiko ka zuwa ga mutane ba sai don tausayin talikai tausayin su bayi Allah ce shi yasa na aiko ka nace ka je ka nuna musu ga ta inda da a fita nan lungu ne nan kwatami ne nan waje kaza ne su tsallake su wuce su tafi abin su to idan mutum kika ga ana kiransa ya zo yayi addini sai ya kamar zai yi wa Allah ne wani aiki a duk dokokin nan da aka shimfiɗa aka tsara su aka ce ga yadda za a bi su wallahi babu abu guda ɗaya da zai amfani Allah kuma babu abu guda ɗaya da zai amfani annabin Allah amma kai da ake koya wa kai da aka amfana a cikin hadisul kudusi annabi ya ce Allah ya ce ya ku mutane idan da daga na farkonku zuwa na ƙarshenku aljanunku daga mutanenku a ɗauko lissafi daga kan annabi adam shine mutum na farko a je a dire a kan jaririn ƙarshe wadda Allah ya rubuta daga aihuwansa ba matar da za ta sake aihuwa sai tashin duniya to a faro ku gaba ɗayanku da ku da aljanu Allah ya inda za ku dube ta kan zuciyar mafi tsoron Allah cikin ku a ce kowa tsoron Allah sakamakon annabi Muhammadu ne Allah ce ni ba zai kare ni ba Allah ce ni ba zan karu da komai ba inda kuma da ku da aljanunku da mutanenku na farkonku da na ƙarshenku za ku daidaita a kan zuciyar mafi fakircin cikinku a ce kowa rashin arzikin sakamantar auna ne Allah ce ni ba zai cutar da ni da komai ba to wannan shine galibin abin da mutanen mu suka shi shine galibin abin da mutane suka gargajiya, shi addinin da kika ji ana karanta miki zuwanki islamiyya. wallahi tallahi maceci ne zamanki a gida mataki kusa ne maceci nesa wallahi tallahi mataki ne kusa mateci nesa a zattuwa za ki ba ki samu wanda zai kwace ki ba ki zo makarantar ki ji duk tsare-tsaren to mu addinin mu babu inda bai shirya yi magana ba ku rike wannan duk abin da kika ga an zo da shi a littafi an ce ga yadda za ka yi saboda in ba littafin ba da ka iya yi ba ne in ba wa'ayin ba za ka iya yi ba ne Allah shi za kun ga yanzu ai babu wata sura a Qur'ani da aka saukar ake koya mana yadda za mu yi to saboda an san da mu tunanin dan adam zai iya mishi to zai iya mishi jirki, zai iya mishi kunu zai iya man shayi zai iya mishi duk abin da zai ci to da yake tunanin mu zai iya ba a saukar wata da sura da ake koya mana tuba wallahi inda kwakwalwar mu ba za ta iya shirya abinci ba da kin samu surori da aka shirya mana yadda za mu yi girki a ciki duk wannan littattafai da ake rubuta na girki wallahi da kin samu masdarin su daga cikin qur'ani to amma tun da kwakwalwar mutum za ta iya shi ma bayan ya iya zai iya shiryawa wani sama ya amfana da shi Allah sai bar mu ya ce mu yi kayan mu annabi da ya zo ya ce antum a'lamu bi umuri dunyakum to wai waɗansu wannan addinin ne su kuma suke ganin wadda ma yake yin kamar ƙauyanci ƙauyanci ke ya haka ne to yanzu wannan duniyar dai ka ba zama mata da ka ki ba dai zai yi to sai a zo a karanta karatu a littafi ki buɗe ki karanta sai ki je ki sa littafin a jakanki ki ajiye sai ki je ki ce bari ki shawara da ƙawarki ko ki je ki yi da gwaggwanki ai karya ne duk girman shekarun gwaggwanki na rantse da Allah ko bulugul marami ba ta girma ba kin ga bulugul maramin nan yanzu shekaran su kusan 800 a duniya bulugul marami to yanzu kina da wani a duniya da shekarun sai kai bulugul marami yanzu alari ga alari a hannun mutane alari yanzu ya doshi shekara 300 a duniya shekara 300 to yanzu a garin nan kina da wanda ya girme alari ai ƙarya ne to sai kika kin karanta karatu ke ɗaliba kin karanta karatu ga karatun nan ɓarlokin karanta je ki ajiye ki je ku zauna kuna shawara akan yayi da ku bayan wannan abin kin karanta ga yadda za a yi to Allah in zai shirya maka abu dole sai ka gano yadda zai yi ne ba ba zai yi ba ba zai taɓa yiwuwa ki iya gano abin da Allah zai gano ba shine yace wa asa an tuhibbu an takrahu shay'an wa huwa lakum Allah yace kukan ki abu ki na ki na karshe Allah yace kuma alkhairin rayuwar ku duka tana cikin abu wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum Allah yace kukan so abu mel mel mel ya kama muku zuciya amma shi zai zama muku sharri a rayuwarku Allah sai ce wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun Allah ya ni na san abinda ba ku sani ba gaskiya ne ko ba gaskiya ba to sai ya zo ya ce ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi sai ka ƙi to ai ka sai wahala shi in baka yi mai na ruwansa yanzu da ya hana zina yana da yare yana da kanwa ne yana da mata ne in kun ce ma bana ku bari ba ku na ku ciki ke ne za a ce amma yarki ciki shi ma mijin ki amma yarsa ciki wanda ku na ku azabtu da abin da ke faruwa to amma in kuka bari kuma ku da ku zauna lafiya duk doka da gani in mutum ya bi shi zai zauna lafiya in ko mutum bai bi ba shi zai tsaga ma kansa da kansa hankali wannan littafin tufatul arus ne manyan malamin musulunci na wannan zamani guda biyu suka rubuta shi akwai ashekani na misira da alkalini na kasar saudiya sun rubuta shi ne dungurungun akan yamaci yamaci dalilin rubutun shine cewa duk wa'azuzzukan da ake yi wa mata galibi malamai sukan fi mai da hankalinsu akan mace ta kyautata wa mijinta mace ta yi mishi kaza mace ta mishi kaza ta yi mishi wanki ta mishi guga in ya yi fada ta ba shi hakuri ta tuba ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza malaman suka ce wannan alkhairi ne kuma alkhairin Allah ya kira matan da ta yi haka amma abu na farko da yake wajibi a koya ma ya mace yadda ita za ta gyara gudan kanta da kanta ita gudan kanta ita mace wa kanta ya kamata a fara mata wa'azi da kanta idan ita gudan kanta ta gamsar da miji ba karya ne kirkin ta iya gamsar mata da shi wanki da za ta yi wankin banza za ta yi guga da za ta yi gugan banza za ta yi ba shi haƙuri da za ta yi lokacin da take ba shi haƙurin ne ma take daga pumping ya mata walakanci ne da suke saboda ita gudanta a matsayin da ta yamace bai gamsu da ita ba idan namiji ya gamsu da matarsa to dukkan kwalliya da su jan baki da su gazar da sauransu su kuma ana ce musu zafa karin kwalliya ne da ado amma in ita gudanta ya samu matsala da ita to waɗancan ba za su iya ba ta kariya ba a cikin rayuwa to sai suka ce to bari su yi rubutun nan a matsayin tallafin su wa 'ya'ya mata a duniya akan gudan kansu da kansu to matsalar da kuke samu shi ko irin aji da muka yi na alamin da sauransu da sauransu karatu ne wadda bala'in da kuke ciki ya kai ma ku a karanta muku to waɗansu sukan ɗauki karatun ma wani abin abin da ne yau an karanta mana kaza yau an yi kaza sai kiga abu ne da aka karanta miki wai don ki amfana ki ceci kanki daga wata annoba da kike ciki sai ki koma ya zama abun tarihi na gaya muku wata yar uwa ta ce ta same ni ta ce ka gani ɗaliban ka sun ce ka ce wai wai a dinga lalle na ce to in ban da tabbanci lallan ma sai kin ce ne na ce ke lalle in ban da jakanci me me me a cikin wannan abu to waɗansu suka ɗauki wannan abin ma wani abin hira ne wani abin taɗi ne wani abin abin a yi ta zama ganganu ne da makamantansu wani abu ne da ke za a nuna miki kudan kansu yadda za ki kare kanki daga fitinar da Allah ya halicce ki a kan wadda ke a matsayin ki ta mace dole akwai daruriya na rayuwarki wadda dole rayuwarki ta zama tana da kariya to amma rashin sanin ciwon kai rashin wauta da dabbanci kamar kin je ne an miki wankin ciki me abin tafiya ciki da dabbanci me ya abin taɗi a hannun ki wankin ciki me abin hira ciki aka yi wata larura ce ta taso na dole sai an yi aka yi to me abin hira ciki babu ma to amma mutum ya mallaki hankalin sama shi ma ainihi ma ce Allah ya sauke waɗanda muke karatun alamta sosai ku bude ku duk kuna da shi duka mun yi duk mun yi protestant din sa wani incident ne jiya ya samu wata ɗaliba muke so mu yi karatun munasaba da irin abubuwan da suke faruwa da yawa galibi abubuwan da suke faruwan shine yana faruwa da ku amma ku ba ku iya gane me yasa mazan suke muku waɗannan abubuwan me yasa suke muku ɗaya daga cikin abin da ya faru shine maganan da ya gaya mata a game da iyayenta ku ji wani abu guda kuma ku fahimce shi abi'ar mu malama amina abi'ar mu al'adar mu ta hausawa duk duniya ba wadda bahaushe namiji yake kimantawa kamar surkinsa kun fahimta a al'adar hausawa babu wani mutum a duniya da bahaushe ya fi jin nauyinsa kamar surkinsa bahaushe yakan iya ya yi fada uban da ya haife shi ya zo yana mishi fada ya bari amma fadan ba farabawa ba fadan ba zai yadda yi a gaban surkinsa ba bahaushe ba yadda ya hada ko sahun sallah da surkinsa amma zai iya hadawa da babansa Zan ci abinci ya yi komai a gaban ubansa da uwansa, amma ba yi a gaban surkinsa yana da wahala ki samu wani mutum da surki ke da girma a kunsa kamar bahaushe saboda duk ran da kika ga surki yana faɗa da surkinsa to akwai wani abu goyayye a ƙasa akwai abu hanya hanya yanzu in zai tafi aiki nan in ya san ya biyo zai gama da surkinsa zai canza hanya Garan da kika yazo yana zakin mutumin nan to akwai wani abu a ƙasa to ko yanzu ko ya zaki ubankin baki gane me a ƙasa sai ki tsaya ne na ubanki eh ba al'adarsa bane a al'adar mu duk tsaran mutum yana kunyan sa duk sa duk tashancinsa zai yi a gaban kowa amma yana jin nauyin sa yana jin nauyin sa amma dole ne ga fadan ya dawo kan mamanki ko babanki faɗa ya yi nisa faɗa ya yi nisa ce da mukun wahala wallahi ba hausha ta aure ta ji daɗin aure kawai sai dai ta zauna bai na bai na wallahi amma dai wai ta zauna hankalinta a kwance a cikin nasuwa wallahi illa man Allah saboda hanyar da aure ya biyo ku kwatancan sama ba a muku ba wallahi wallahi kwatancan sama ba a muku ba wallahi saboda ka zaman da muke na auren nan zaman al'ada ce kawai ta al'ada ce haka aka tashi aka samu ake yi haka za a yi ta yi har kuma lokacin da Allah zai kawo ɗauki ma al'ummar sa canji na bari kuma sana eh eh warai yana karkashin sosai sosai sosai sosai sosai sosai malama sosai sosai shine nukta ta biyu da muka tattauna a satin da ya wuce shafi na ɗari biyu da sittin da hudu ɗari biyu da sittin da hudu المرأة وأملية الجنسية كنت وجنكو؟ hormonat jinsiya allati ta fi dami hormonatul jinsiya na su ne kwayoyin halitta da Allah ya halicci da shi, waɗannan kwayoyin halitta sun sha bambam da kwayoyin halittar da Allah ya halicci namiji shi, waɗannan hormonatul unusa na mata su suka canza ɗabi'ar mace ku fahimci karatun nan da kyau su suka canza ɗabi'ar malama ki ki daga mana in yayi kara zan zan tashi ki daga mana sai ku dinga disturbing ina muna karatu wallahi kun kun bayyana ko su wa'annan hormonatul unusa Allah ya halicci ya mace da su waɗannan hormonatul unusa su ne suka bambanta ya mace da ɗanamici waɗannan hormonat su suke fitar mata da nono su suke sa muryanta ya zama murya irin na mata duk abin da ya shafi halittar ya mace waɗannan hormonat ɗin su suke tsirar da shi a jikinta da Allah ya zo halittar maza su masu ya halicce su kuma da su sukura ki ji muryar namiji babba waɗannan ƙwayoyin halitta su suke haifar mishi da irin wannan ɗabi'a hormonatul unusa su suke haifar ma mace da irin ɗabi'a ta mace kamar yadda muka karanta duka waɗannan ɓangare guda biyu Allah sai ya danka kiyaye waɗannan ƙwayoyin halitta a hannun su jinsin da aka halicce su da shi wannan kuma yana karkashin babin tarbiyya da za a yi yaro. babin tarbiyya da za a yi mayaru ta wannan babi za a mishi tarbiyyar da zai kiyaye waɗannan ƙwayoyin halitta na shi to yanzu muna magana a kan na mata ne malam yace inna hormonatul jinsiya allati tajulu fi dami waɗannan ƙwayoyin halitta da Allah ya halitta mai mace su ne suke yawo a cikin jininta at all the time kun fahimta duk inda jinin ke ce bi kamar su ne janareton jikinki su ne suke yawo duk inda hanyar jini yake a jikin mace to wannan jinin wannan kwayoyin halittar suna bibiyan jikinta sai malam ya ce taksibu hamiliha jazibiya su suke da wacce take dauke da su ta zan fitinanniya a tsakanin maza ta zan fitina wa maza ba ku danki ne kike wannan aikin ba wa'annan kwayoyin halittar da Allah ya suba a cikin mace su ne suke wannan yawon su suke samar da wannan fitinuwa da ake da yamace annabi yake cewa babu wata fitina da na bari a duniya mafi daga hankali da cutar da 'ya'ya maza kamar abin da na bari a jikin mata wannan jazibiyar duk abin da kika ji ake maganar fitilar 'ya mace fitilar 'ya mace fitilar 'ya mace dalilin da ya sa aka ce in ka tashi aure ka nemi mai addini saboda ita ba za ta yi aiki da halittar da Allah ya mata ba tana duba aya tana duba hadisi amma wayannan kwayoyin halitta da Allah ya zuba a jikin ya mace na rantse da Allah addini in ta ce ya bari zai bari a kansu ko kun san duk karatun da muke na itaciya da annabi adamu ya ci kun san hawa ta zashe ce dokar fa da Allah ya nishi ba fa aika ka nishi ba gashi shiga Allah ya biya nishi hawa ta sai ce can ba yi alaka da kyau da muni Allah wannan shirme ne ai Allah ai idan mace ta samu matsala da wannan to sunanta asfara safile to wannan jazibiya ita ce duwanin da kuke ci mace ta saka hijab mace ta saka niqab mace ta yi meme saboda in aka suke ta annabi ya ce mana fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat bin nisa' awwal fitnati bani isra'il kanat bin nisa duk dokokin da ake bikar a dinga barin su fita shine daga lokacin da wannan jasibiya ya fara yawo a cikinta to ta zama fitina ma al'umma ita kaɗanta za ta iya haifar ma al'umma mafsadar da al'umma gaba ɗaya ba za ta iya rayuwa mai kyau a ciki ba to malam sai ya waɗannan kwayoyin halitta hormonatul kunusa taksibu hamili zibiya yakan mai da duk matar da suke jikinta ta zan fitina latu kawun kuma shi bayi da magani babu tabon da ya isa shi namiji ya ce wai zai kare kansa daga wannan abu shi yasa in aka zo maganar zina a musulunci kawai da mata ake babu ruwan namiji yana daga cikin satifiket mafi tsada da Allah zai ba wa mutum bakwai a ranar alkiyama akwai namijin da mace ta neme shi domin in namiji mace ta nemi shi to ya zan first class mutum domin waɗannan ƙwayoyin halittar suke cikinta ai kun gan shi a rubuce ko malai ce la tu ba ka da wata kariya daga waɗannan abubuwa shi yasa idan an zo maganar zina a musulunci in an zo sata fashi duka maza ake amma in an zo maganar zina shari'a ma ba ruwanta da maza da mata take sai a ce wazzaniyatu wazzani duk inda aka zo maganar zina da ya mace ake farawa domin ita ce a shalar da take kunna wannan fitinan ba wani abu ya sa ba saboda tana da wannan kwayoyin halittar wadda kwakwalwar da Allah ya ma ɗa namiji bai sai ya iya kontrol din kansa a bari ba akan ya subce daga hannun wa'annan kwayoyin halitta shi yasa aka ce a sha makance kanin miji ne kar ya shiga gida dan babba ne kar ya shiga gida wane ne kar ya shiga gida lokacin da zai ganta shi abin da ke ransa daban da abin da duniya take ciki shari'a sai ta yi wannan katanga ta yi waɗannan dokoki ta yi waɗannan tsare-tsare da sauransu har muke fada a karatunmu yadda annabi ya azizi ta maganar mata ya roƙi al'ummarsa in za ka yi aure ka nemi mai addini saboda ga lokacin da ta zo ta rike ka in ba Allah da annabi kake tsoro ba to za ta iya daidaita ka ta ka da uwar ka ta ba a taɓa cewa uwan da ta raba mata da miji ba amma an da ta fifita kan ko ta raba da da uwar sa kaza kaza saboda mace in waɗannan kwayoyin halittun suna raye wallahi duniya ba wadda ba za ta iya raba shi da shi ba nan muke karatu yaushe ne a wannan satin ne ma suna kawo min labarin wai wani wai wai yana wai numan ne wai wai wai tana numan ne wai ta kira mijin ta mijin ta wai ta ce mishi wai ka magani ka sha baka da lafiya ya sha wai suna mamaki na ce to ai ko ba ku san namiji bane namiji ai namiji idan ya gamsu da mace yarki ma sai ya zama jakinta yarki ma sai ya zama jakinta na rantse da Allah yaran gidanku ma sai ya zama jakinku wai tana wai numan ne ko ina ne wai ta buga mishi waya waye shi je wai ta ce mishi mobi wai baka da lafiya yake ce mata to ta bashi magani shi ai na rantse miki da Allah na rantse miki da Allah in dai ya gamsu da ita eh yadda kuke dariya nan ni ni da suka faɗi maganar wasu suna mamaki wai wai an mai sihiri ne ni ko sai na kama mamakin su sihiri to ai saboda bala'in da kuka tashi a cikin ne babu wannan babu wannan ai kun je wanda kuje saudiya ai kun gani anguwa mace in za ta tafi haka mijin haka da nayin nan yadda ka san wannan haka yake sa ta a gaba da gadan har bakin kura haka yadda na yi haka tana tafiya kun gani ko ba gani ba yadda kika lafikan nan haka zai sa matarsa ga ta a gabansa haka zai dinga yi daga can ka zucin kuce ro ro ro ro haka haka a cikin jama'a kwallo su suke tafiya saboda su matan waɗancan sun san su mata ne sun san su mata ne sun san su mata ne to wannan jazibiyar wannan jazibiyar to yanzu abin da ku gani a saudiyar mutum yana tafiya na tattara matan sun ganin ne ba can siri ta mishi ba yanzu anan kai kami matan ka a baya kana kana tattare ta ba ba ka shiga hukunka ba ka shiga amma kuna ganin za a ce siri ne kuma siri ba ne siri ne siri ne tsiri ne to abin da ya sa saboda matsalar da kuka shiga to yanzu don Allah matar da mijinta zai raka ta anguwa yana tattare ta ke ki suranto da ke gab din da yake tsakaninku a hadisi ba annabi yake cewa ayyu mamra'atin lam tarfuk bi zawjiha duk matar da ba ta tausayin mijinta wa hamalatu alama la yaqdir wala yuqi har tana tilasta shi yana abin da bayi da iko tana tilasta shi yana abin da ba zai iya ba talqallah wa hiya alai wa huwa alaiha gadban duran da ta mutu za ta da Allah yana fushi da ita wai duk matan da take tilasta mijinta sai ya mata saboda annabi ya san mace in ta ce za ta rikice ba Allah ta sani ba ba abin da ba za ta sa mijinta ya mata dole ba to duk fushi a lissafinsa a wannan lissafin ya mace ne da ya sani yau inda annabi zai dawo yadda mata suke cin bakar wahala a hannun maza sai ce ki dauka kamar ba matan bane in ka karanta lafiya kamar matan da take littafi da ake ta azizi ta tan nan kamar ba ita bace take tafiya akan hanyar da makamantan irin waɗannan saboda haka malam ce ba taksib hamiliya jazibiya la tuqawi wal ita ya mace takan wannan ƙwayoyin halittan sukan mai da ita jazibiya aljazbu shine fiska kuran yadda kuran karfe ke kama abu to yakan mai da ita jazibiya sai ce la tuqawi kuma ba abin da ya isa ya mukawama da shi mukawama shine gaba da gaba idan an ce ga malaria a ce to ga anti malaria to ita wannan ƙwayoyin halittan ba abin da ya isa ya mukawama da shi ba abin da ya isa wai a ce ga anti mace eh kawai eh ayan yaka mai na na na ba ku duba gashi na cikin bukatul musulmi asali ne ingantacce ma khairul mal mal lil mar'a wai ki fadi menene kawai mafi alkhairi Allah tara rijal wala yarwa kawai kar maza su ganta kar ta su, me makarin tace kar ta su kar su ganta in an ga juna ba ta ce ba magani sai ce ba wa taj'alu kulla makhluqin tuqman li shikkihi yatasayyadu wayannan kwayoyin halittar sukan sa ku je ce taj'alu kulla makhluqin domin wadda kwayoyin jazibiyanta hormonatul unusa suke raye ko dabba ya ganta zai fita. ko dabba ba ba ba mutum ba bari in ya ganta zai bi ta taure in ya ganta zai bi in dai namiji ne wa'annan kwayoyin hormonal ɗinta suna raye a jikinta na rantsi da Allah ko dabba shi ta annabi ya hana kujeran da mace ta zauna namiji je zauna haka ko dabba ko rago ne kan talar zai bi ta matukar waɗannan hormonal naka suna nan a rayensu a yadda suke sai malam ya ce ba falmar atu fi nazarin rajuli ita mace a ganin ɗa namiji yadda yake daga ido ya ganta raƙiƙatun fatanatun ina kun gani a rubuce raƙiƙa ce kuma fitina ce zaba. sannan tana mugun fisga domin tafsiri ne jazzaba wa yaj'alu wa yajibu saboda ka abin da yake wajibi dole a tsare ta a rufe ta a cikin gida tutte wannan kaɗan ne daga cikin duk abin da ya kusan shafi biyu ya yi akan ba da labarinta to abin da yake faruwa shine abubuwan da suka ci saurin haɗarin kashe waɗannan ƙwayoyin halitta a cikin yamaci su suka fi komai yawa duk matsalar da mace za ta fuskanta a rayuwa mafi saukin abin da ya fi lalata mata waɗannan hormonat ɗin su suka fi komai yawa to duk macen da kamar da makaranta ba ta samu tarbiyya irin na gyaran kanta da jikinta ba wata kafinta shekara goma a duniya duka kwayoyin halittunta sun mutu inda wallahi Allah malama kafinta shekara goma wata kafinta shekara sha biyar duka kwayoyin halittun jikinta sun yi sanyi ta yadda yau inda za a kai ta gidan mijin bayan wata biyu uku mijin in ya samu aure wallahi da yi kwata-kwata ba za ta taba to namiji daga inda aka kai mishi mace ya zauna da ita ya samu hormonatul unusa nata sun mutu ko sun yi sanyi to na rantse miki da Allah wadda ta aife shi ba za ta iya sa ya kyautata miki ba in problem din kawai ke ne dungurunkum ba ki mishi ba to wata ba fa a gidan mijin ba wata wadda bata samu goyo mai kyau da iyaye da suka san ya kamata ba na rantsi da Allah kafin a kai ta ɗakin mijin duka waɗannan hormonan nata fitilar ta da ita Allah ya sa shi ne ta yadda Allah ya sa wa maza ofis ya sa musu shago ya sa musu gonaki to ita kuma wannan hormonan ɗin Allah ya bata a matsayin duk abin da za ta nema a duniya su ne jarinta da shi za a kai uwarta makka da shi za a kai ubanta makka da shi za a kai ta makka da shi duk abin da za a mata da a mata ne saboda ita mace ce saboda ita mace ce to daga inda ta samu tangarɗar lalacewa waɗannan ƙwayoyin halitta a jikinta na rantse miki da Allah ta kamu da kowane irin ciwo a duniya ya ji mata sauki kowane irin ciwo a duniya a ce shi ya kamata, ta ya fi mata sauƙi ta samu tawaya na hormonatul unusa nata da Allah ya halitta domin wannan hormonat ɗinta su ne kai suka mai da ita mace su ne ɗai suka mai da ita mace sai shafin bayansa shafi na ɗari biyu da sittin da biyu to ku saurara ku fahimci wannan da kyau waɗancan ƙwayoyin halitta da Allah yi akwai hanyoyi da yawa da suke dishashewa za mu zo muku silsilar su so ga waɗansu daga ciki wadda galibi galibi mafi yawa kashe biyu cikin uku na matan aure da suke samun matsala na tawayar hormonatul unuta nasu wannan illar ce ta same su waɗansu sun sani waɗansu ba su sani ba malam sai ya ce ba'adu sifati waɗansu sifofi waɗansu alamomi gairan mustahabba wadda kwata-kwata ba abin so ba ne abin ki ne fi farjil game da al'auren ya mace wasu fatun litasiniya da kuma waɗansu shawarwari da sufofi na yadda za a gyara matsalolin kin san ya mace abin da ya shafi al'aurarta ita gani take tun da mijin ba ganin me ke faruwa yake ba a'a shi namiji ya fi ki sanin labarin kanki ya fi ki sanin labarin kanki illar da muka samu mafi muni shine mu a tsarin zamantakewa mu babu zama da tattaunawa tsakanin mace da miji idan yana da damuwa sai ki samu ya ma abokinsa taɗi amma ita bai gaya mata ba idan yana da problem da ita sai ki samu abokansa da suke tare yana gaya musu abin amma ita da suke tare gida ɗaya da ita bai gaya mata mai damuwanta ba wani sai ya sa wannan sai ya sa ya sake ta wani ya guje ta wani ya fara mata walakanci wani ya fara baya baya da ita da dai makamantansu to waɗannan sifofi ne malam ya ce da waɗannan sifofi suna alaƙa ne da al'aurar yamace waɗansu matsaloli ne da suka shafi al'auran yamace wadda duk matar da ta samu wannan problem to ta zama dameji a rayuwarta malam ya ce kuna ka sifatu kuna kallo ko hunaka sifatun malam yace akwai waɗansu alamomi waɗansu sifofi kattar ta bi farjil mar'a wanda suna alaka da al'auran ta mace wa kad takunu sababan li malam ya ce waɗannan sifofi suna zama sababin samun burudul jinsinta shine cikin ta sanyi mijinta zai iya zama da ita yadda zai zauna da ɗa namiji ɗan uwansa za su iya su yi wata uku hudu biyar shida bakwai bai kusance ta ba zai iya kwana da sha'awa a ransa amma ita ba zai iya kusatan ta ba so wannan kuma in ba matsala ba haka Allah ya yi namiji da mace ba ba haka Allah ya yi su ba saboda haka malam ya ce abu na farko ku dinga kirgawa waɗannan abubuwa kattar tabi bi farjin mar'a suna alaka ne da al'auran ya mace wa kat takunu sababan li sukan zama sababi ta samu burudul jinsi burudul jinsi cikin ta sanyi jikinta ta sanyi ta zauna akan cinyarsa duk kaɗai da ta zauna akan benci tana kusa da shi ba ta kusa da shi duk kaɗaya to waɗannan illolin al'auran mata wannan illar ke samu to idan ba a samu kula ba sai su sake mata jikinta sai ta samu brutal jinsi to idan mace ta samu brutal jinsi wahalan da kuke sha shi ne yanzu jikinta ya yi sanyi ki faɗi wace aya za a karanta mishi sha'awar ta ya dawo sadaka wani ake samu musu wa'azi wai an mishi faɗa kuna ta ɓata lokacin ku ne kuna bata ayoyi ne da hadisai kawai kwata-kwata bata ransa ne akwai wata ayar da ita in an karanta shi awa ya yana zuwa ne malama dama mace idan ta gyara jikinta na nan a kyamace sai suka samu matsala a kirki sai suka samu matsala a zuwa anguwa sai suka samu matsala a kan ci mishi kuɗi to nan ne a ce wa'azi amma ita gudanta idan ba ta haɗu ita jikinta ba wa'azi baya aiki wa'azi ana yin sa ne malama aisha ta je anguwa ta bata lokaci ta fita bai sani ba ta ɗauka shi kuɗinsa ta yi ashar a cikin gida bayi su ta ki zuwa makaranta a nan ne ake ajiye su a musu faɗa a musu faɗa amma in ita jikinta ne ya lalace tattabon ku sai ya sake ta tattabon ku sai ya mata walakanci idan mai addini ne to ya mata lamisasa ta fita harkar sai fita harkar ta ya zo ya ba ta shi kenan ran da sha'awarsa ta kewayo shi bayan wata ɗaya biyu sati ɗaya biyu sati uku hudu shi kenan yanzu sa tun yi zane ta kuma shi kenan sai kuma ran da abun ya juyo to yanzu mace ki faɗi ran da za ta yi rayuwa mai daɗi da wannan zaman to me ya laifi a kaya miki illolin da suke haifar da haka kina 'ya'ya mata kina da kanni a gaya miki yadda za a magance me laifin wannan karatu don Allah to yanzu in ba rashin kan gado ba yanzu irin waɗannan darussa ce wasu sai an ware wai waɗansu an lura da waɗansu su tukuna a yi yanzu wannan da kai a buɗe makaranta su kutum doesn't keep to don Allah da wannan auren da wannan auren al'umma za ta rayu saboda abu na farko abu na farko yakan karya kunu sababan liburudiya ina dai kun gani a littafi ne ta kunu sababan liburudiya ya zama sababi na sanyin jikinta abinda za mu karanta nan zai zama sababi na sanyin jikinta au li uzufin rajuli anha ko kuma namijinta ya dinga gudunta al'asbu huwa al-bu'du li uzufin rajuli anha mijin ya dinga gudu-gudu ya dinga baya-baya da ita kika kafin ya shigo gida sai ya kai sha in kin ga ya shigo gidan to hira ya kare ne wata jannubuhu iyaha da kuma nesa nesansa da ita wa kurhuhu limujama'atiha da kuma kinsa na ya dinga saduwa da ita wa kad yuqallilu min ladzatil jima' kuma wannan matsalan yakan karantar da daɗin saduwar da yake ji da ita kwata-kwata abin da ya sai ya kamata ya ci in ya ta babu shi wakat taj'alu rajulu bi sur'atil kasbi kuma wannan matsalan malam yace yana haifar wa namiji sur'atul kasbi shine yana saduwa minti daya biyu sai in zali wata galibi ba kasafai maza da matan suke gane wannan ciwon sur'atul kasbin daga cikin mace ake iya ɗauko shi ba sai ta ɗauka ko ya ɗauka shi kansa matsalar nashi ne wa min samma to daga nan a azza'aful jinsi shi ma sai jikin ya lalace sai kika yi ɗaya shi kenan shi ma ya dawo miki kamar mace a cikin gidan ya samu du'aful jinsi yanzu waɗannan illoli ku kirga abu nawa abu na farko ta kunu sababan liburudiya yakan zama sababi na ta samu sanyin jiki jikinta ya lalace na biyu uzufin rajuli anha namijin ya dinga gudunta wata jannubu iyaha ya dinga nesantan mu'amalantanta na hudu kurhuhu limujama'atiha ya dinga kin saduwa da ita na biyar yukallil min lazzatil jima yakan samar mata duk namijin da zai kusance ta ba zai gamsu da ita ba ba wannan gidan ba in ta kashi auren ma ta je wani gidan ma haka ne can ma haka ne can ma haka ne na shida وقد isabatar rajul bi suratil kasbi sannan wannan matsalan takan haifar wa namiji ya samu matsalan sur'atil inzal shine saurin inzali wa min samma to daga kuma inda aka samu wannan sur'atul kasbi adda'aful jinsi to ya samu kuma da'aful jinsi shikenan shi kansa jikinsa ya gurbata eh sai malam yace wa yumkin ijmalu ahammi hadhihi sifat fi ma yali malam yace bari in dunkule muku waɗannan illoli a cikin abin da ke tafi kamar haka na ɗaya wato ɗaya daga cikin waɗannan illoli da suke sa cikin mace ya sanyi na biyu mijinta ya dinga kudunta na uku ya dinga a tajannu. malama shi ko abinci ba zai so ya ci ita ba ba wai ba ta ba ko da hira yanzu haka zai zo ya zauna a falon ko a ɗaki ba zai so ta shigo ta zauna ba wallahi ko magana kika matsa mishi zai koma fada wallahi tallahi na hudu shine kwata-kwata kurhuhu limujama'atiya ba bayi saduwar ita ba bayi son saduwar ne bayi so iya abun da zai kwantar mishi da hankali ka fita harkarsa kawai amma dai ina kun ga duk dai abun a cikin al'aurata ta yake to ku kuma a nan gida kuna nan kuna ta zagin shi kuna kaza kuma fitinar tana cikin yar eh to abin ban haushi da take ci wallahi ni dai na san girman ilimi wallahi ilimin nan ku duba don Allah ko na kafinta ne idan ya zo ya gado kika gadon nan yadda katako ne za a murɗe shi a mulmule shi in ba ilimi ba zai haka da shi oh. bari ilimin addini to yanzu sai kika ga nan abin da karatu ya koya wa mutum sai ya ajiye sai ya je ya ɗauki wayansu abubuwa ya ci gaba da yi zan zo in karanta muku hatta waɗannan irin magungunan da kuke ta amfani da su da sauransu kuke sawa a al'auranku da sauransu ku ga illar da yake ma ya mace abu ne banda ma auka ce ba mai daukan ɗure ta dinga saba a cikin al'auranta eh ai duk zan gaya muku abin da yake samarwa saboda haka na biyar shine kin saduwa da ita na shida shine yakan karantar da gamsuwa da ita ko a gidan wani namiji take sannan yakan haifar wa mijinta kuma sur'atul kasbi sur'atul kasbi shine ba zai taba iya saduwa da ita ya sa da ita awa ɗaya minti talatin ba iya ba daga nan kuma sai ya samu ba jinsi ina kun ji dai illoli, to sai ce na ɗaya ittisa'ul mahabal Ma'abal mahabal shi shine daga al'auran mace hanyar da ya je ya haɗu da mahaifanta yakan buɗe akwai dalilai da yawa da suke buɗe shi wata halittanta ne haka Allah ke halittanta da shi to amma shi ma sai da musulunci ya bada yadda za a magance matsalar to don Allah malama me laifin addini me laifin karatun addini yanzu waɗannan abubuwan da muke faɗa don kin yi boko kin yi digiri biyu uku sai akwai miki ittisa'ul mahbal abu na biyu a wittisa'u fatho ko kuma karuwa da ake samu a wajen aiwa kin ga wannan karuwa kin ga wannan karuwa duk matar da za ta aiwa ta samu wannan karuwan ta je ta ci gaba da zama da karuwanta na rantse da Allah har abada bara ta zauna lafiya har wallahi bara ta zauna lafiya wannan karuwa da galibin mata suke samu a wajen aihuwa kuma su je su da kafan su je su yi ta zaman su haka ita damuwanta tun da mijin ba ganin karuwan yake ba ai bai san me ake ciki ba to walakancin da zai kuma iya ina da kun ganshi a rubuce saboda duk matar da ta aihu ku ce ko wannan ɗawainiya da ake na aihuwa na jinya da sauransu kun san tsakanin malamin musulunci akwai sabani shin mace in ba ta da lafiya waye wajibin ya yi jinyanta waɗansu suka ce iyayenta waɗansu miji akwai sabani amma idan ta aihu babu sabani dolansa shi zai yi to galibin abin da shari'a ta lazimta mishi ya ɗauki ɗawainiyar matarsa shine idan ta samu karuwa wannan ko miliyan goma da aka shi sai an biya laifi ne a batta da wannan karuwa dole a tsaya a yi jinyanta ko duk inda za ta je in ya kai mai sai da motarsa sai ya sai da motarsa inda an ce ta samu karuwar nan to sai an tabbatar an yi cinyarta haba malama haba malama wata ma da gangan ne za ta ke da gangan za ta ke to wannan matsalar ittisa'ul mahaba ittisa'ul fatha na uku a wirka kawo a balatu ko kuma sakewan al'auranta shi kuma dama 99.9 da yake haifar da shi shine zama a ƙasa eh, eh, zama a ƙasa irin akan fulodin nan sai sai idan kin samu mace da bata san ciwon kanta ba duk inda ta je ta samu a kasa ko a fulo sai ta zauna dama sharadi sharadi ne ya mace ba ta zama sai kan kujera wannan duk kujerun mata da kuka fitar nan addini ne ya zo su shi yasa idan kuka yi bakuwa a gidanku abu na farko kafin mara ba kafin gaisuwa sai kun bata kujera kafin ku kafin ku gaisa yaya gida yaya yara daga ina sai an bata kujera ta zauna to wannan irtikawu a baratul farji abin da ke haifar da shi shine wannan zama a kasan da mata suke yi Kunga, abu na farko ittisabul mahada ittisaqul fatuhu shine muka yi magana akan karuwan da mata suke samu irtikau azalatu azalatu to waɗannan mace tana samun wannan matsala, to sai ya fara kamar kwararar mata ko zubar mata da wannan hormonal din domin al'auranta malama kamar shine headquarters jikinta duk abin da zai yi ta jambul a cikin yamace cibiyar rayuwar ƴamace al'aurata so daga lokacin da aka samu wannan karuwan a cikinsa ko ittisa'ul mahabbas din a jikinsa ko kuma aka samu wannan irtika'ul hasarat din a jikinsa to duk kwayan halittin da ya biyo wajen tayi asarar to haka wata ga aihuwanta daya sanadiyan wannan karu malama aihuwanta ɗaya jikinta ya sake aihuwanta ɗaya jikinta ya sake aihuwanta ya sake to daga nan in za su haifi 'ya'ya biyar shida bakwai wallahi a wannan manejin ne kuma duk ran da Allah ya sa ya samu wadata kudin ko na ubanta ne aure zai yi abin da ke ba abin da ke damun kuma kenan mun yi ta wahala da shi ai wahalar dama kawai don bai da shi ne ai zama da ke din ai matsala ne kawai ba yadda zai yi ne yanzu ne buranci yake bayi da kudin da zai bai da kudin haya bayi da gida bayi da kudin aure bayi da kudin kayan aure kuma kayan aure ya zama dole to kudin wallahi ko kudin ki ne shiga nan shi na rantsi da Allah aure zai ko kudin ki ne ya shiga hannunsa shi yasa ku abin da kuke mamaki mu ba abin mamaki bane wai wani wai wai suna zaune tuntuni suna ta kaza kaza shekaran su kaza yanzu yana samun aiki ya kai sadaki na rantse miki da Allah tun auren ki da shekara ɗaya ma don karfi ne bai da shi don karfi ne bai da shi yanzu kuma tun da ya fara albashi wallahi abin da zai na farko aure zai domin ke bai gamsu da ke ba to abin da nake gaya muku mun karanta da ku a cikin wannan tofatul arustin ita balarabiya duk duniya ba abin da ya fi ta irin waɗannan matsaloli ta kare kanta shi zai saki zauna lafiya shi zai saki zauna lafiya to nan kuma bogazanci ma al'ada ne wallahi bogazanci ma kika mace kamar kamar kamar jeji ne garin su to kun ji da wannan ittisabul ma'abal to inda dai eh ittisabul ma'abal shi akwai wacce takan samu ƙarin buɗuwan mm, ƙofan mahaifanta daga ciki domin dukkan abin da ya shafi in ana kusantanta mijinta ya gamsu daga mahaifanta domin cikinta ke fitowa to idan ya buɗu sai ya zama kamar iska yana shiga mata na nan nan

mun karanta da ku hatta irin goye koyan nan yana da kake eh, yarinya in ta kai shekara goma eh, a dinga goyonta ko wata ta ko wata ta goye ta ta ta goyi wata to yana da kake abin da ke haifar da wannan problem yana haifar da yana da kake abin da ke haifar da wannan problem so wata raki samu ta samu wannan matsalar tun daga yarantanta tun daga yarantanta tun daga yarantanta saboda shine ittisabul mabal wannan buɗuwan cikin bakin mahaifanta da ta take samu so daga inda ta samu wannan problem ɗin shi da mijinta zai kusance ta ne tashi abin su. me ya labarin labarinta ita ba ta sani ba to idan an zo ana rigiman aure ko wani abu da sauransu inda misali a ce yanzu ko da a ce maganar aure ne ya cakuɗe ya rike iya babban abin da muke kokari mu tantance shi ne ba ta da wannan matsalan don ya suke za ta yi aure amma in tana da wannan matsalan in ta je gidan wani ma wannan matsalan za ta taso in ta sake aure ma ta je wani gida wannan matsalan zai taso in ta sake wani ma matsalan zai taso abu na biyu shi ne eh, wannan ita sa fataho din wannan karuwan da ake samu duk abin da mace za ta kashe a duniya nata ta kashe domin a yi mata wannan aikin in ta aihu ai wani aihuwan ta sake samun karuwa kadda barkon a mata aikinta ta kashe kudinta a mata aikinta in ma bai mata ba in ta sake aihuwa ta karu a mata aikinta amma in dai za su ci gaba da zama da wannan to wannan yana zagwanyar mata da halittanta ne kamar yadda na gaya muku wata wallahi aihuwanta ɗaya daga wannan karuwan dayan nan bare kuma an gamu da kaza ba eh na rantsi miki da Allah shi kenan ɗaya biyu uku shi kenan ta zama kwallon ta zama kwallon saboda ka abu na gaba abu na gaba shi ne irtika uku al'irtika shi ne nan kuma gaba ɗaya al'auranta sai suke mata to daga inda ya suke mata kamar yadda muka faɗa shi ne kamar headquarter ko cibiya na jikin rayuwar ya mace gaba ɗaya a rayuwa to shi kenan duka ta sai ya suke shi sa matsalar da za ta samu duk wanda ya ganta ko bazawara ce ko budurwa ce zai yi sha'awan ya aure ta yana aurenta sai kira sa mai dalili shi kira sai kuma fitina ya tasowa sai rigima ya tasowa to yanzu dai ya mace dai ya mace ya mace tana da wani program a duniya da ya wuce mata kula da kansa ba saboda ita duk abin da shari'a ta ce a je a nemo a rayuwa namiji ya nemo ita kasantuwanta ya mace Allah ya ɗauki wannan abun ya ba shi bari karanta muku da ku buɗe shafin farko da muka fara karanta ku ji abin da ya faɗa malam ya ce shafin farko da muka fara karanta ha sifatun wa'annan sifofi na jazbiya malam ya ce ha sifatun waɗannan sifofi da Allah ya ba wa ya mace na hormonatul unusa sifatun sifofi ne jazzaba masu tsananin fiskan mutum malaha Allahu almar'a da Allah ya yi baiwansu da kyauta ma ya mace wanda sai kira shi almanu mana halallahu almar'a Allah sai ya yi kyautansu ma ya mace me dalili sai ce kai tajtazibu bihar rajul domin ta dinga ɗauke hankalin namiji da shi kyauta haka sukutun da guda yadda kai Allah ya baka karfi da za ka je ka yi faskare ka yi dako ka ɗauki ike ka yi turin mota ka yi komai ya baka wannan karfin to ita ba wannan karfin ya bata ba sai ya dauki wannan jazabiya din sai ya bata malam ce ba innaha sifatun jazaba sifa ce ta dauke hankali manaha Allahu lil mar'a da Allah yi kyautan sa wata mace me yasa ka bata malam yace kai ta tajibu bihar rajulu don ta dinga fiske hankalin namiji da shi kyauta aka bata to wata tana barin wannan abin tun kan ta aure wannan kyautar wata tunkanta ya aure ta kan yi barewa saboda sunan abubuwa ya jero su sun kai guda biyar da ya tunkule su a waje da wata kowane ɗaya daga cikinsu mace tana gamuwa da shi wallahi tallahi ta gamu da hadarin mota wallahi tallahi ta gamu da hadarin mota domin na rantse wallahi domin wallahi rayuwar ta kan ta zama useless ta zama useless bare kuma bakin ciki ya je ya yiwo mata aure ya auro mata wadda kwayoyinta suna raye ai na rantse miki da Allah mai son ki ma sai ya zubda hawaye mai son ki ma sai ya zubda hawaye mai son ki ma a duniya wallahi sai ya zubda hawaye saboda ka irin waɗannan shawarwari su zama su ne mafiskanta wadda kuka sa kai domin kuka sa fuskanku domin kula da abin da ya shafi rayuwar ku kuna da yayanku kuna da 'ya'yanku da ku kula da su bayan 'ya'yanku kuna da 'yan uwa kuna da yara a anguwa kuna da 'ya'yan makwabta kuna da jikoki da komai da ku fuskanta a cikin rayuwa amma dai a can akwai wani gudumawa ko tallafi na musamman da ku kanku da ku iya ba ma kanku ku ba ma al'ummar ku amma dai ni kullum abin da nake gaya muku ta inda matsalar take ba ta nan a ce kallon abin da na gaya muke yarinya ta zo an fara wadakanta da sauransu da sauransu a ku zauna da ƴarku. eh a'a shi munafiki ne a'a menene a'a menene wata matsalar sai ku samu a cikin yarkun take ita take tattare showery.